Yaran Celtic Advocate na Sunderland sun rasa damar lashe wasan su na baya wanda suka kara da Lancaster City a ranar Asabar ɗin da ta gabata yayin da wasan ya tashi babu ci ko guda wanda hakan wani babban kalubale ne duk da yake club din na Sunderland na da maki uku da zai iya hayewa zuwa wasan Premier League amma fa sai dai tana kasa na dabo dole sai dai idan karawarsu mai zuwa da club din Emirates a Hull City ya tashi a draw wato babu ci ko guda kenan. Duk da haka sun kara da club din Arsenal wadda ta lashe wasanni goma sha uku cikin wasanni goma sha bakwai da suka buga a wasan Premier League. a Barclays. kulob ɗin na Arsenal zai iya rufe gurbi na uku a gasar Champions League idan ya samu nasarar lashe wasa guda. Rashin samun nasarar wasan zai ci gaba da zama tamkar matsin lamba ƙwarai ma kulob ɗin Sunderland tun da bai kai kulab ɗin Hulls yawan ƙwallaye ba. Kuma da ƙwallaye biyar kacal kulob ɗin na Sunderland ya ɗara kulab ɗin Newcastle United wanda ke ta faɗi tashin kai labari a wasan su na ƙarshe da za su kara da kulob ɗin Chelsea.